يسوع سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير ومن هذه سنغ دابيو نبينا دعلاك دنفرق na farko an ruwaito shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam az-zahabi alaihi rahmatullah a cikin tarihul islam yace wasmuhu malik ibn uhay sa'ad ibn abi waqqas ba sunansa bane laqabi ne amma sunansa na ainihi shine malik ibn uhayb sunansa kenan amma dai ya fi shahara da sa'adu na bi waqqas amma sunansa na asali shine malik ibn uhayb ibn abd ibn Zahar, ibn kilab ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ay yana haduwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam a kakansa kilab sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas yana ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa wasallam nan da suka fi shahara guda goma da ake ce musu al'asharar mu basharu na jannati su goma wanda annabi sallama ya zo ya musu bishara da aljanna a lokaci daya in an ce al'asharatul mubashsharuna bil janna ba ana nufin su kadai annabi sallama ya musu bishara cewa su yan aljanna bane akwai wasu amma dai su bishara su ta zo a lokaci daya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam minbari ya hau ya faɗe su a gaban dubbannin sahabbai kuma dubbannin sahabbai suka ruwaito ya faɗe su Abu Bakr fil jannati wa umar fil jannati wa Uthman fil jannati wa Abu Bakr fil jannati wa zubair ibn al-awwam fil janna wa talha ibn ubaidillah fil janna wa sa'ad ibn abi waqqas fil janna har zuwa karshen su bi bi Talha wa wa wa wa Zubair Sa'idihim أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن wa أبيدة ذي الديانة والتقى وامدح جميع الآل والنسوان إن imam al-Qahtani wannan nan su goman to yana cikinsu sannan yana ɗaya daga cikin as al-awwaluna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe su as al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان wa الله anhu ورضوا عنه وعد jannatin جنات تجري تحتها الأنهار to yana cikin as al-awwalu domin yana ɗaya daga cikin mutanen da suka musulunta a hannun sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu mutanen da suka musulunta a hannun sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu akwai az-zubair ibn al-awwam akwai sa'ad ibn abi waqqas sannan akwai usman ibn affan da kuma wasu sahabban sannan sa'adu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin bada mun san falalar mutanen bada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma adraka anna allah qad ittala'a ila ahli badr fa qala fa'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum annabi yace Allah ta'ala ya kalli mutanen badar ya ce duk abin da suka ga dama su su aikata ya ba su gafara ɗan aljanna ne su to yana ciki sannan kuma yana cin waɗanda suka halarci hudaybiyya yana ɗaya daga cikin allabina baya hata shajarati manzo Allah sa ya ce lan yalija an rajulun baya tahta shajara duk wanda mu baya a karkashin bishiyar nan a ranar da aka yi yakin sulhu hudaybiya to ba zai shiga wuta ba to sa'adu na cikin su sannan yana ɗaya daga cikin asitta ahlu shura wanda sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya zaɓe su bayan Abu Mu'azzam Majusi ya take shi ko ya soke shi da wuka ya kafa kwamitin mutum shida wanda ake ci musu ahlu shura sitta su shida ya kuma yabe su ya ce annabi sallama ya rasu yana mai yadda da ku a cikin ku fitar da wanda zai zama khalifa bayana to sa'adu yana cikin waɗannan mutane guda shida sannan sayyidina sa'ad ibn abi waqqas yana ɗaya daga cikin sahabban da annabi salama ya musu shaida suna cin mujabu da'awa in yi addu'a yankan wuka ne da yi addu'a da yayi addu'a Allah ya ansa yana cin mujabu da'awa kaman albara ibn malik yana ɗaya daga cikin mujabud da'awa wanda da sun yi addu'a yankan wuka ne Allah zai ansa to yana cikin su sannan yana cikin gwamnoni da halifofin musulunci tun daga na abubakar suka rika naɗa shi sannan yana cikin jagorori a cikin jagorancin da ya fi shahara a cikin wannan jagorancin shine jagorancin yakin kadisiyya wanda yakin kadisiyya shine yakin da ya kawo ƙarshen bakin mulkin farisawa masu bautar wuta maguzawan ƙasar iran ko kuma a ce kasar iraki tsohuwa a wancan lokacin to shine shugabanci wannan yakin sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu sannan sayyidina sa'adu mun san sharrin da mutanen kufa suka masa suka ce bai iya sallah ba a lokacin zamanin sayyidina umar yana gwamna mutanen kufa suka zo suka ce ai sa'adu bai iya sallah ba na sha buga mana misali sai wani ba ƙauye sai ya taso sai ya zo sai ya samu wani babban malami cikin manya-manyan malaman ƙasa sai ya bai iya sallah ba shine misalin da zai fi iya kama kwakwalwar mutum girman sa'adu kenan dan kufa ya kalli dan madina kawai ko da gama magarin dan madina ce bai iya sallah ba ina kufa ina madina to balle sa'adu to da ka sayyidina umar ya kafa kwamiti bayan ya yabe shi ya ce masa ya dawo daga kufa malaman siyasa ta musulunci suka ce in ana tuhumar mutum da wani abu na zargi to abin da ya fi shine sai a kau da shi gefe guda har sai idan an gama tuhumarsa sannan in ya ci ba yi da matsala sannan sai a dawo da shi ko da shugaba ya tabbatar da cewa ɗari bisa ɗari wannan mutumin abin da ake zargin sa ba haka yake ba to amma tun da shari'a tana aikinta a bata ce aikinta a kau da shi gefe guda so daga sai na umar ya masa ya dawo gida aka kafa kwamiti suka tafi kasar ku garin kufa suka bi gida gida masallaci masallaci makwallai makwallai unguwa unguwa layi layi suna tambayan mutane game da sa'adu kowa shi ya kalmar shahada ya istirja ya ce wa ya je kai wannan labarin mun ba mu san wannan labarin ba dama sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da aka kawo masa kukan yace yace yace yace bayan sa'adu ya kara kansa a gaban sayyidina umar yace haka za na zunnuka ya sa'adu yace haka muke maka zato na alkhairi ya kai sa'adu to karshe aka gama wannan kwamiti ɗan kwamiti za su dawo sai wani tsoho ya ce tun da an ce a faɗi gaskiya ni zan faɗi gaskiya sai ya kara wasu sharrura uku bayan wancan an kau da maganar sallah kowa ya ce sa'adu ya iya sallah duka garin sai ce a shi yana da wasu matsaloli guda uku da sa'adu innahu la yasiru ma'a sariyya wa la ya'dilu fil qadiyya sannan wala yaqsimu bis sawiyya hadda wani larabci na kakale kun ji yadda abun a kakkare ko akwai ƙaƙale a ciki innahu la yasiru ma'a sariyya idan za a yi yaƙi sai tura sojoji shi bai zuwa wala ya'dilu fil qadiyya sannan idan ya zo aka kawo masa ƙara baya adalci a zalimi ne sannan wala yaqsimu bisawiyya in ya zo rabo kwanje yake yi baya ba mutane abin da ya cancanta ya ba su baya ya rabon Allah da annabi tsoho ne fa mutumin fa kaga ba dattijo bane shi kenan sai sa'adu aka faɗa masa ga abin da tsohon nan ya faɗi ya ce ya Allah wannan tsohon ya mun sharri uku ya Allah ya Allah ni ma addu'o'i uku ina son ka masa waɗannan abubuwan guda uku Allahumma tawwil umrahu ya Allah ka sa ya dade a duniya bayan tsufan ya ƙara wani tsufa sannan wa a'mi basara sannan ya Allah ka sa ya makanci ga tsufa ga makanta sannan wafkinhu fi ne sannan ya Allah ka jarrabe shi ka sa mushi fitina a cikin addininsa ka sa ya zama lalataccen fasiki shi ke nan sadu mujabu da'awa ne to duk wannan abubuwan sai da suka faru da wannan tsohon to irin su sadu ba a taba su to yin waɗannan mutane ne za ka yi ka taba su ka kwana lafiya can dama ba wanda ya taba su bai kwana lafiya ba sai kai da kake rayuwa a karni karni karni na goma sha biyar na hijira sai Allah ya kyale ka ko da kai waye kai ba zai yiwu ba sa'adu radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito hadisai sha biyar a cikin sahihul bukhari da muslim ba ana nufin hadisansa ba kenan eh malaman masanid wanda suka rubuta littafai suka tattara hadisansa hadisan habbai sun tara masa hadisansu sun fi ɗari biyu amma ne wanda al bukhari da al-Imam Muslim suka fitar masa hadisai sha biyar ne sannan al-Imam bukhari shi kaɗai ya ruwaito biyar shi kuma al-Imam Muslim ya ruwaito takwas sun haɗu a sha biyar eh, mun gane lissafin ai sun haɗu a sha biyar amma wanda alimamul bukhari kawai ya ruwaito masa muslim bai ruwaito ba su biyar wanda kuma muslim ya ruwaito masa alimamul bukhari shi kuma bai ruwaito su ba takwas amma sun ittifaki a nawa sun yi ittifaki a sha biyar kaga kada ɗauko wancan biyar ɗin kada ɗauko wancan takwas ɗin ka haɗa kaga ko ga wancan sha biyar ɗin a cikin almajiransa waɗanda suka yi riwaya a wajensa akwai abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ya zama ɗalibin mutum ka san wannan malami ne da nana aisha nana aisha ma almajirarsa ce ta yi riwaya a wajensa da ibn abbas kaga duk manya manyan sahabban nan sun yi karatu a wajen shi sun karɓi hadisi a wajen sa'adu sannan da sa'id ibn al-musayyib ɗaya daga cikin manya manyan tabi'ai sannan da al-imam al-ahnaf ibn qais wanda ake siffanta shi da natsuwa da kamun kai tabi'i ne sannan da al-imam mujahid ibn jabar malamin tafsiri sannan da sayyidina urwat ibn zubair da wasunsu sayyidina sa'ad ya rasu shekara ta hamsin da biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shi ruwaito mana wannan hadisi kun ga dade shekara ɗaya suka rasu da sayyidina abu hurairah kenan da na na'isha yace ja'ani rasulullahi sallama uduni, annabi sallama ya zo wajena domin ya gaide ni ban da lafiya ama hajjatil wada'i ko ama hajjatil wada'i a shekarar da annabi sallama ya yi hajjin kwana, annabi sallama ya yi hajjin kwana a shekara ta goma an farlanta aikin hajji a shekara ta takwas bayan hijira amma annabi sallama Allah bai bashi ikon yin aikin hajji ba sai a shekara ta goma a shekara ta takwas aka farlanta aikin hajji da shekara ta zagayo shekara ta tara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a shekara ta takwas afwan annabi sama ya nada gwamnan makka gwamnan makka a lokacin ya nada shi ya zama ne zai zama amirul hajj shi ya shugabanci aikin hajji a shekara ta takwas attab bin usayd sunansa kenan عتاب بن أسيد في كغين شاه للوقت عتاب بن أسي في كغين شاه للوقت عن نفسه من العشي يزمشين أمير الحاج الشيكرة تترى بتزاقيه في من ذال لتسمينة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يجاوب عن سأل حديث وأيت حج فنن في الشيكرة تقوم sai annabi sallallahu ya fita aikin hajji tare da sahabbansa al-imam abu zur'a ya ce sun kai dubu ɗari da ashirin annabi sallallahu ya fita da su suka je suka yi aikin hajjin ban kwana to da aka je sai sa'adu sai ya kama rashin lafiya to dama asali ai dan makka ne kuma yana da gidan shi a makka so da ka sai ya rike jinya a gidansa a makka to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi domin ya je ya gaishe shi min waja'in ishtadda bi saboda wani ciwo da ya tsananta a gare ni fa qultu ya rasulullah da annabi ya zo gaishe ni sai na ce masa ya ma'aikin Allah qad balagha bi min alwaj'i ma tara ya ma'aikin Allah kana ganin yadda ciwo ya kai ni ciwo ya bige ni ciwo ya tsananta a gare ni wa ana zu malin kuma ni mutum ne mai dukiya ina da dukiya wala yarisuni illa ibnatun sannan ba wanda zai gaje ni sai wata ya wannan illa ibnatun din zamu ji bayanan da malamai suka yi a game da me ake nufi da illa ibnatun din sai yarsa ana nufin ita kadai ce yadda yake da ita ko ko me ake nufi afa atasaddaqu bi sulusai mali shin ya halasta in yi sadaka da ɗaya da bisa ukun dukiyata in kasa dukiya ta gida uku sai in ɗebi kaso biyu sai in bada kashi ɗaya kuma sai in bar mata ko in bar abin da za a gada kenan kashi ɗaya kashi biyu kuma in yi sadaka da su kaso biyu in yi sadaka da su ƙala na annabi ce a kada ka yi sadaka da kashi biyu na dukiyarka ka bar kashi ɗaya kar yi haka bai halasta ba qultu shi na ce fashatru to ya manzon Allah ya halasta in yi da rabi in raba dukiyar tawa gida biyu in ba da rabi rabi kuma ya zama na magada ya rasulullahi ya ma'aikin Allah qala la annabi ya ce a'a qultu shi na ce fasulusu to ya ma'aikin Allah in yi da ɗaya bisa uku in kasa dukiya ta gida uku in ɗau kashi ɗaya in bada in bar kaso biyu a matsayin na magada qala sai annabi ya ce as-sulusu in ɗaya bisa uku wasu kafi shi ma fa ɗaya bisa uku nan fa yana da yawa amma sai annabi bai hana shi ba innaka in tadar warasataka aghniya'a lallai kai idan ka bar 'ya'yanka aghniya'a a matsayin mawadata su gaji wani abin da za su iya rayuwa da shi daidai gwargwado khairun min an tadarahum alatan shi ya fi fiye da ka bar a matsayin talakawa akwai riwaya da ta zo da innaka ta tadara warasataka a, lalle kai ka bar magadanka a matsayin mawadata khairun shi yafi min an tadarahum alatan fiye da ka bar su a matsayin talakawa ya takaffafuna nasa bayan mutuwar ka ba dadewa kuma su je suna mika hannayensu suna bara a wajen mutane don Allah a taimake su wa innaka lan tunfiqa nafaqatan manzon sa yace ce ka sani kai ba za ka ba da wani abu ba a cikin dukiyarka tabtaghi bihi wajha Allah tabtaghi biha wajha Allah wanda kake neman ganin fuskar Allah da shi ranar lahira illa ujirta biha fati sai an saka maka ko nawa ka bada a matsayin sadaka to Allah ta'ala zai baka ladan wannan sadakar da kai hatta ma taj'aluhu fi fi har abin da kake sawa a bakin matarka har abin da zaka sama matarka a baki fassara biyu hatta ma taj'alu fi imra'atik wasu malamai suka fassara suka ce har abin da zaka ɗauka saboda soyayyar da kake yi da matarka ka ɗauki abu ka sa mata a baki ka ci wasu kuma suka ce hatta ma taj'alu fi imra'atik har abin da kake sawa a bakin matarka wato abinda kake kawo mata ta dafa ta ci hmm. fasaruri biyu Kala. to da manzon sama ya kwanta ya bashi wannan fatawa ya nemi fatawa manzon sama ya bashi fatawa kenan sai kuma ya sake kawo wani kuka sai ya faɗi wata damuwarsa sai ya ce ya rasulullahi ukhallafu ba'da ashabi yanzu ya manzon Allah duk za ku tafi ku kyale na a makka a banni ni kaɗai abokanai na sauran sahabbai duk su koma madina ne kuma a banna a makan ni kaɗai saboda ciwo ƙala sai man sun ce innaka lan tukhallafa ka sani lalle kai ba za a bakka ba fa ta'mala amalan hakka aikata wani aiki a wannan garin na makka tabtadi bihi wajha Allah wanda kake fatan ganin fuskar Allah da shi ranar lahira illa zatta bihi darajatan wa rif'atan fa sai ka ƙara darajatan daraja wa rif'atan da ɗaukaka da wannan aikin da za ka yi so da ka dan baka koma madina ba baya nuna ka zama tawayayye wala'allaka an tukhallafa wataƙila kai a bakka ma a nan garin hatta yantafi abika aqwamun har wasu su amfana da kai wa yudarra bika akharun sannan wasu kuma su sanadiyyar sanadiyarka اللهم امضي لاصحابي هجرتهم يا الله النبي صلى الله عليه يا الله قد كما تحبينا هجرت ولا تردهم على اعقابهم يا الله قد كما يدسوا بايا سداو كما دغ بايا بايا سبر هجرا سبر مسلمين يا الله قد كما حق لكن البائس سعد بن خولة سيدي وند ذا ايما كيش كيش شيني سعد بن خوله يرتي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمن جنجيني أما مات بمكة دومين شيا رسا مكة بأقوم هذا شيء مدينة شيء أهجة الوداء يرس بيقوم غير مدينة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا سيدنا عبد الله بن عباس يشي لو أن الناس غضوا من الثلث da a ce mutane za su ɗan kau da kansu su ɗan dawo ƙasa-ƙasa daga ɗaya bisa uku ilar rubu'i su koma suna yin sadaka da dukiyarsu ko kuma wasiya da dukiyarsu da ɗaya bisa hudu to ina ganin da ya fi in ji ibn abbas fa inna rasulullahi sama kala domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulusu kaga ɗaya bisa uku was-sulusu kafir ɗaya bisa uku ma fana da yawa to fahimtar ibnu abbasin ita ce da mutane za su koma in za su yi wasiyya. su yi da ɗaya bisa hudu to shi a fahimtarsa ya fi fiye da a ce si da ɗaya bisa uku saboda ya ce annabi sai da ya jinjina amma mazan sama da ya jinjina bai haramta ba amma dai fahimtar ibnu abbas ce to wannan hadisan guda biyu ɗaya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu kuma fahimtar ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma suna ɗaya daga cikin tuwasu da suke bayani akan wasiyya wasiyya bayan wancan hadisin na farko na Ibnu umar radiyallahu ta'ala anhuma to waɗannan da hadisin sa'ad ibn abi waqqas da kuma wannan fatawar ta ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma suna ɗaya daga cikin tuwasu usul da ake komawa gare su a game da hukunce-hukuncen da suke da alaka da wasiyya to al-imam al-qurtubi abu rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa da annabi da na sa'ad ya ce min al waji'i balaghani min al ya yace fihi dalilun a cikin wannan hadisin akwai hujja ala anna ikhbar al bi halihi mara lafiya ya ba da labarin halin da yake ciki na tsanani la ala jihati tashakki ba yana nuna cewa ya damu ba ya za a yi Allah irin na kirista kiristoci ne sai ka ji mutum yana cewa why me oh god why me wai why me ba kaman fassara da hausa kamar kana cewa da hausa kamar yana cewa ne ci me yin wannan kamar yana cewa kenan ya Allah ya ni ya za a ka ce ni za ka dora ma wannan ciwo me yasa sai ni ko kamar me yasa baka dora ma wani ba sai ni yattahimu Allah ta'ala amma ba da labari ka ce ga halin da kake ciki wani ya tambaye ka wane ya jiki ka ce to gaskiya jiki dai kan mun da Allah amma dai gaskiya ina jiki kan akwai tsanani a ciki ba laifi bane manzal ta sama da kansa wata rana ya taba ce mana na ishe haka da kansa ya ce wa asha ya ce yu Allah kaina na na ishe ita ma <clears throat> ita ma ce haka ashe ita ma kanta na ce ta ce wa asha ta ce yu Allah ni ma kaina manzo Allah ta sama ya ce da za a ce ke za ki riga ni rasuwa to ni zan miki wanka da za a ce ke za ki riga ni rasuwa ni zan miki wanka karatun daga nan na ta san manzo Allah ta san zai riga ta rasuwa to ya halatta mutum ya bada labari cewa ga halin da yake ciki wani ya bugo maka waya ya jiki bai ganin ka to babu laifi ka ba shi labarin hakikanin yadda kake ji ko da shi ba likita bane kila in ka ba shi labari sai maka addu'a amma an kana ba shi labari ne amma a matsayin kana kai Allah ƙara wajen shi to da damuwa shakwal musabi ila ibn adam innaha shakwal mutarafim ila alladhi la yarham haka ne hikima yace shakwal musabi ila ibn adam mutum ya an jarrabe shi da ciwo ko wata musiba sai je na kai ma dan adam ƙara to shakwar rahimi ila alladhi la yarhamu <laughs> ka kai Allah mai rahama ƙara wajen wanda ba zai iya maka komai ba wajen Allah ake neman rahama kai kuma ka je wajen dan adam mai dan adam zai ma amma ka ba da labarin ciwo kawai a babin ga yadda kake ji wannan babu laifi Ga shi sa'adu yayi haka kuma annabi sama bai masa musu ba shine sai ke cewa wata shakku ja'izu mutum ba yi bane a matsayin yana fushi da Allah ko ya fusata da matsayin da Allah ya bashi na ciwa to wannan ya halasta ka ba da labarin halin da kake ciki ba ka da lafiya wannan ba laifi bane bai saba ma shari'ar musulunci ba ga sa'adu yayi sannan wa ghayru munqisil li thawabihi sannan wannan bai rage ma lada ai mara lafiya in bai da lafiya ibada ciwo ibada in mutum bai da lafiya to to lada ake rubuta masa to dan ka faɗan ma wani cewa ga halin da kake ciki ba laifi ba ne ba laifi ba ne ka ce gashi shi ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر عنه لم ba ka ganin da ya faɗa ma manzon sama manzon sama bai ce masa ba haka ba ne ko a cikin hadisin an ce manzon sama ya masa gyara bai masa gyara ba annabi sallama kuma ka'idar malaman usul fiqi suka ce Sukutun Nabi صلى الله عليه وسلم عن شيء رضا منه لأنه لا يسكت عن idan annabi ya ga wani abu ya shigo to ya yarda da abin kenan domin annabi sama ka'ida baya ganin an yi abin da ba daidai bai shigo baya ganin an yi abin da ba daidai bai shigo to ga sa'adu yana cewa qad balagani min alwaja'i ma tara ya manzon Allah kana ganin yadda ciwo ya tsananta a gare ni kuma manzon sama bai musa masa haka ba to wannan hadisin na tabbatar mana halaccin mara lafiya ya ba wani labarin halin da yake ciki amma ba yana nufin jin haushin Allah yake ba ko yana tuhumar Allah ne yasa Allah zai sa masa wannan ciwon ba laifi bane a shari'ar musulunci sannan wala tanbihun ala tanqisi ajrin wala ghairihi ba a samu manzo Allah sama ya nuna cewa ladan sa'adu ya ragu ba ko kuma makamancin haka wannan abu na farko kenan da al-Imam Abu al-Abbas al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi ya faɗa mana a cikin littafin sa al-Mufhim al-Imam Ibn al-Munaqqi rahimahullahu ta'ala yake cewa da annabi sama ya ce wala yarithuni illa ibnatun kai da sa'adu yake ce ma annabi sallama ba wanda zai gaje ni sai wata ya ai waladi yana nufin a cikin ƴaƴa to mace ce za ta gaje shi wa khawasil waraka da kuma keɓantattun magada wa illa faqad kana lahu asabatu domin yana da magada wanda za su gaje shi da asibci masu gado kala biyu ne mun san wannan akwai masu gado da asibci akwai masu gado da farabi masu gado da farabi shine idan an zo rabon gado sai a ce to wane ga ka san shi su ne haba da baza ashabu habaja da bazan nan masu rabi ɗaya bisa biyu masu ɗaya bisa uku masu biyu bisa uku masu ɗaya bisa shida masu ɗaya bisa hudu masu ɗaya bisa takwas habaja baza to waɗannan su ne ake ci musu ashabul farbi wanda suke gado da farabi da kasu sannan akwai asibai asaba su kuma tsayawa suke idan ana rabon gado sai su koma gefe su hau kujera sai ce duk ku gama kusan naku duk abin da ya rabu mu ne to sa'adu na da asaba an tabbatar da cewa yana da masu gadansa to amma nan gashi yana cewa in labnatu yana nufin a fassarar da malamai suka yi ma wannan hadisin ba sa'ad yana nufin ya ɗaya kawai yake da ita a duniya ba a'a yana nufin in za a kasa gado a kwasa da kaso to iyarsa ɗayan nan ita kaɗai ce za ta iya gadansa da farabi wato da kaso saura kuma za su gaje shi ne bitta'asi wato su za su jira ne sauran abin da ya ragu shi ne nasu fassara ta farko kenan in ji al'imamu ibn al-mulaqqi fa yu'khadhu sihhatu mirasi da shahmi ma'a al-asabati wala khilafa fihi kenan wannan hadisin na nuna mana yana ƙara tabbatar mana ashe ana haɗuwa a gado tsakanin masu kaso da kuma waɗanda suke jiran duk abin da ya ragu a bada shi ma wannan hadisin ya tabbatar mana da haka kamar yadda za mu gani nan gaba a cikin kitabul fara'id manzo Allah sallallahu ce yace yace ku raba gado kamar yadda Allah ya raba duk abin da ya ragu fali aula rajulin zakari na namiji ne wanda ya fi cancanta shi zai kwashe saura kaga wannan na nuna maka maza su ne asibai to farko kenan wa fihi qawlin qawlun thanin sannan a game da fassara illa ibnatun akwai wata magana ta biyu anna ma'anahu la yarithuni min ashabil furud siwaha ba wanda zai gaje ni a cikin masu gado da kaso ce ita wa qala al-qadi yace al-imam al iyad ya ce ma'anahu abinda ake nufi la yarithuni min al-waladi mimman ya izzu alayya tankuhu alatan yana nufin a cikin ‘ya'yana ba wanda zai gaje ni wanda ba na son in basu a matsayin talakawa wa illa faqad kana lahu asabatun warisahu domin yana da wanda za su gaje shi an samu wanda suka gaje shi asaba wanda za su gaje shi asaba wato masu gaje sauran dukiya gabaki daya wakila wasu kuma malaman suka ce yahtamilu annahu la yarithuhu minan nisa'i ghayruha yana nufin ne ba wanda zai gaje shi a cikin mata in ba ita ba ita kadai ce mace da za ta gaje shi wata daga cikin fassara duk nan ana son a fassara mana da sa'adu ya ce ba mai gada ta ce wata iya ce wata ya to yana nufin ita kadai yake da ita to shine malamai suka ce a'a ba haka yake nufi ba ne ake ta mana waɗannan fassarorin ina jin muna ganewa ai wakila sannan kuma wasu malaman suka ce yahtamilu zai iya ɗaukar annahu istaksara laha nisfa tarakatihi yana ganin ɗaya bisa rabi ya mata yawa a cikin dukiya aw zanna annaha tanfaridu bi jami'il mal wasu kuma suka ce ko kuma yana zaton kamar ita kadai za ta kwashi dukiya duka aw ala adatil arab min annaha la ta'uddu al mal lin nisa'i ko kuma ya tafi akan al'adar laraba su al'adar laraba ba su barin dukiya dan mata maza kawai suke gado innama kana ta'udduhu lirrijali su laraba kafin zuwan musulunci al'adar su ita ce dukiya kawai suna barin ma maza ne da mata to duk an yi waɗannan fassare-fassaren in ji al'imam ibn al-mulaqqin rahmatullahi alaihi a cikin littafin sha al'ilam bi fawaid umdat al-ahkam al-imam al-qurtubi أبو العباس من لتاف المفهم لما أشكل من تلخيص shi مسلم شي ya ce mana. Zahiru ظاهر Ya yace zahirin wannan hadisin annahu laysa lahu warithun illa ibnatun wahida kamar hadisin na nuna mana bai da wanda zai gaje shi sai iya daya walaysa kadhalika amma ba haka bane fa innahu kana lahu warathatun wa asaba sa'adu an tabbatar yana da magada kuma sannan yana da waɗanda za su gaje shi da asibci wato su kwashe dukiya ga baki ɗaya wa inna ma ma'ana zalika sai dai abin da haka ake nufi da haka la yarithu min bisahmi illa ibnatun wahidatun ba wanda zai gaje ni da kaso sai ɗiya ɗaya ita kaɗai ce ita ko ɗiya ɗaya dama tana da me in kanat wahidatan Fala me an-nisfu ita dama gadan tarabi in suka zama su biyu zuwa uku zuwa sama mata suna da nawa suna da sulusani suna da biyu bisa uku ko to ita ɗaya ce to yana nufin ba wanda zai gaje shi masu gado da kasu sai ita amma akwai da za su gaje shi su kwashe sauran dukiya wakila aka ce kuma la yarithuni minan nisa'i illa ibnatun wahidatun kace ba wanda zai gaje ni sai iya mace kwara ɗaya wa kilahuma muhtamil kowanne zai iya ɗauka a cikin waɗannan fassara to shine sai al-Imam al-Qurtubi sai ya ce mana summa afaqa min maradihi daga nan kuma sai Allah ya sa Sa'ad ma bai mutu ba wannan ciwon ba shi bane mutu dalilin mutuwarsa sai gashi ya tashi wa kana lahu ba'dahu thalathatun min az-zukuri bayan wannan ciwon da yake da Allah ya ƙara bashi 'ya'ya uku maza ahaduhum ismuhu amir ɗaya daga cinsu sunansa Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas wa huwa rawi hadha al-hadith an abi kuma shi ruwaito mana wannan hadisin <laughs> ka gani lokacin da manzo ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> manzo su ne zo gaishe shi yana ma annabi sama kuka cewa ga ciwo kuma yana da dukiya ba wanda zai gaje shi ya kwashi wani bangare na dukiya kaso na musamman shi ya samaci. so daga yake nema annabi sama ya bashi dama ya sadaka da dukiyarsa ya kasa ta gida uku ya ɗau kashi biyu ya bada sadaka annabi sama ya ce masa a a kai haka ya ce to a bashi ya yi da rabi annabi ya ce a ya ce to a bashi da ɗaya bisa uku to sai mun sami ya jinjina ɗaya bisa uku sai ya bashi izini ya ce masa ya ci gaba da ya yi wasiya ya sadaka da wannan dukiyar ta ɗaya bisa uku kai ya wuce ɗaya bisa uku ce ba to daga baya kuma sai gashi Allah subhanahu wata'ala ya sa shi ya rayu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <coughs> ya ƙara shekaru ya rasu shekara hijira na da shekara hamsin da biyar an yi hijjatul wadaya a shekara ta goma bayan hijira ya ƙara shekara nawa kenan arba'in da biyar kun ga ɗan adam ko tunaninsa a wannan ciwon mutuwa zai yi amma sai gashi Allah ya tayar da shi sai da ya ƙara shekaru 45 a duniya yi eh, sai gashi kuma Allah ya ƙara ba shi ‘ya'ya maza ya haifi ‘ya'ya maza uku bayan da yana tunanin ‘ya ɗaya mace yake da ita sai sauran kuma waɗanda za su gaje shi ta hanyar asibci kamar a ce kila baban shi na da rai misali nake ban ce baban shi na da rai ba tabbas babansa zai gashi zai gaji shi da asibci ya kwace dukiya duka bayan an fitar ma da masu kaso to kun ga wannan kenan so daga ashe wannan ba ana nufin ajin yana nufin diyarsa ita kadai ce. a'a yana da wasu waɗanda za su iya gadansa amma ita dai wannan diyar tasa ita kadai ce zata gaje shi da me kaso saura kuma za su gaje shi ne da sauran abin da ya ragu na dukiya bayan ita an fitar mata da nata al-imam ibn abd al-barri rahmatullahi alayhi yace wattafaqa ahlu al-ilmi malamai masu ilimi sun yi ittifaki ala al bihi kan hujja da wannan hadisin fi annahu la yajuzu li ahadin cewa baya halasta ga wani an yusiya bi aksara min sulufihi da ya wasiya da ɗaya fiye da ɗaya bisa uku malamai masana na ilimi sun yi ijma'i kan cewa idan mutum zai yi wasiya da dukiyarsa bai da lafiya to ba a son ya wuce ɗaya bisa uku misali dukiyarsa gabaki ɗaya miliyan uku ce to idan ya tashi yin wasiya sai ya kasa ta ya kasa dukiyar gida uku sai ya sadaka da nawa kenan wasiya da nawa ya wasiya da miliyan ɗaya miliyan biyu kuma sai ya bar wa magada mun gane wa inna makhtalafu fi malil marid an yaf'alahu fi malihi min al ataya al muqbalati ghayr al wasiyya to amma dai malamai sun yi sabani in ka cire wasiya to kuma mara lafiya yana da damar da zai ta wasu kyaututtuka da dukiyarsa bayan wasiya zai iya kuma ya nawa zai zai iya kyaututtuka da shi a matsayinsa na mara lafiya faqala al-jumhur al-imam al-qurtubi yace mafi yawancin malamai sun ce inna af'al al-marid lallai ayyukan da mara lafiya zai yi fi ma yatasaddaqu bihi a cikin abin da zai yi sadaka da shi wa yu'ti ko ya yanta bayi wa habu kuma yayi kyauta fi maradihi alladhi yamutu minhu a cikin abin ko abin da zai kyauta da shi a wannan ciwon da yake tsammanin zai mutu a cikin cikinsa kulla hafi sulusihi kal wafaya kai ya wuce wannan sulusin idan mutum bai da lafiya kuma ai yana tsammanin wannan ciwon nasa kila ba zai tashi ba to mafi yawancin malamai sun ba da fatawa in ji al'imam ibn abdulbar cewa duk abin da zai yi da dukiyarsa to kai ya wuce ɗaya bisa uku na dukiyarsa gabaki ɗaya kai ya wuce ɗaya bisa uku kai ya wuce ɗaya bisa uku amma wasu suka ce a wasiya kawai ake nufi amma limam na abdulbar ya ce a'a malamai sun ce duk wani abu da zai ɗauka dukiyarsa da shi ya yi na sadaka ko kyauta to ba a son ya wuce kudushi ɗaya bisa ukun dukiyarsa ga baki ɗaya su shiga ƙarƙashin cikin wasiya wa hujjatuhum malaman da suka tafi akan wannan magana hujjar su ita ce anna hadha hadisa lalle wannan hadisin ma'a sihhatihi hadisin ya inganta lam yaqul fihi ibn shihab al-imam ibn shihab az-zuhri da ya riwaya daga amir ibn sa'ad ibn abi waqqas bai ce ba an amir ibn sa'ad bai ce ba afa usi ba a ruwaito cewa ya ce bane afa usi wa inna ma qala afa atasaddaqu ku kallo nan lafazin sa'adu ce ma annabi yayi afa atasaddaqu bi sulusai mali Ƙalala. Ƙala qala Ƙalala. Ƙala fasulusu Ƙala asulusu kafi Asulusu wasulusu kafi. sulusu kafi kaga yace in ba ku manta ba lafazin sadaka malamai sun ce ana amfani da shi a game da dukkan mutum ya ɗauki dukiyarsa ya bada duk abin da mutum zai fitar da dukiyarsa ya bada baya tsammanin wani a'idi baya tsammanin wani abu ya dawo masa ana ce masa sadaka so daga idan mutum ya ɗauki dukiya ya ba kuturu ya ba makahu ya yi sadaka ana ce masa sadaka in ya ɗauki dukiyarsa ya je ya ba wani masoyinsa ko da masoyin nashi ya fi shi wadata sunan wannan sadaka duk wani aikin alkhairi da mutum zai da dukiyarsa ana ce masa sadaka kun tuno da wannan magana da muka yi ko to manzon sama ya ce afa a tasaddaqa ta'abi ya tambayi annabi ya ce afa a tasaddaqu bi sulusai mali sai manzon sama ya ce masa a ولم يجز له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة إلا الثلث كالوصية المجتمع عليها. عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة تامة في دبوك يسع أما إن يبادع شيء ثلثي. كمان وصية. so daga hujjar mafi yawancin malamai da suka ce mara lafiya ba a yadda ya tasarrufi ya amfani da dukiyarsa ya ba da sadaka ko kyauta fiye da surufi ba kenan sannan malamai sun fitar da hujja a cikin wannan hadisin suka ce annal mariza mahjurun alaihi fi malihi daga cikin mutanen da aka hana su su tasarrufi da dukiyarsu da suka ga dama akwai mara lafiya kun san akwai mahjurai mahajuri a daga cin misalan mahajurai akwai mufilati ko mufulati mutumin da ya je ya ci bashi bashi ya masa yawa ya kasa biya to shari'ar musulunci tana da damar da za ta ba da sanarwa cewa ba a yadda ya sai da wani abu nashi ba saboda ya zama mufulati sannan daga cin mahajurai akwai safihi yaro ne kila aka mutu aka bashi da dukiya mai yawa kinkina an ban mishi miliyoyi kinan tashin farko kawai tashi je sai wata mota miliyan goma yamma na yi sai su wanka da shi da abokanansa su sa hula mai ciko su zazzage wando sai a gansu sun kama hanya sun kura mota sun ɗari biyu sun kuma sa kiɗa suna ji sai hotel ya je kawai da ya je kuwa sai ce duk abinda mutum yake so ya ɗiba dama da wasu bandar-bandar na dubu ɗari biyar ya tafi da su da ranar a da su za a kashe duka wannan safihi na? to wannan mahajuri ne shari'ar musulunci za ta kamo shi a kwace dukiya sannan a tanar a jarida cewa kada wanda ya sai wani abu a wajen shi kada wanda ya huɗa kuɗi a wajen da shi amma babu laifi zai iya zuwa ya je ya ce a bashi abinci babu laifi kila ana sanyin na ya je ya ce ya sai barko duk dai abubuwa na lalurar rayuwa za a bashi yayi amma daga abin da ya wuce lalurar rayuwa to ba za a bashi yayi ba in ka je ka ce wani abu na wajen zato shari'a za ta bata wannan cinikin ka zama a tara kuɗin ka mahajuri ne to daga cikin mahajurai a shari'ar musulunci malamai sun kafa hujja da wannan hadisin cewa ashe annal mariba mahjuhun alayhi shi shi ma mutumin da bai da lafiya an yi masa hajuru. ai bayan hajjurun da aka masa kun san mara lafiya mutum bai da lafiya ba a da ya saki mata shi ba kun san da wannan ai mutum bai da lafiya shi kenan kawai sai ya zo ya kalli wata matar shi ya ce ya sake ta to ya saki banza ya yi sakin banza wannan sakin bai yi ba sannan nan sai ta gaje shi wato yana son ya mata sharri kenan ko wai bai san ta gaje shi to zai za ta gaje shi to nan shi ma an masa hajjuru to kun ga ashe mara lafiya ba a yadda ya wuce wannan sulusun ba a duk abin da zai yi na sadaka da dukiyarsa wasiya ta shiga ciki kyauta ta shiga ciki komai ya shiga ciki kun ga ashe akwai kuskuren wasu daga cikin masu dukiya da suke yi wasu sai su raba su ce su raba gado ko kuma kawai ne ta kashe kuɗin shi akwai wani mai dukiya da na sani bai da lafiya ya ta kashe kuɗin shi ce ba zan ban musu komai ba ba daidai ba ne kakka ce ba za ka ban musu komai ba kai ka haife su da su in Allah ya jarrabe ka da rashin tarbiyyarsu to abinda za ka yi ta yi tun da kana da sauran lokaci a rayuwa ka ci gaba da musu addu'a ka ci gaba da musu nasiha Allah shiryatar da su amma kada ka ce ba zan ban muku ko ba a ka ban musu al-imam al iyad ya faɗi a cikin littafinsa ikmalul mu'lim yake cewa ajma'al ulama malamai sun yi ijma'i ala anna man mata walahu warasatu mutumin da zai mutu kuma yana da magada falaysa lahu an yusiya bi jami'i malihi illa shay'an ruya an ba'd salafi ba a yadda ya ce yayi wasiya da dukkan dukiyarsa ba ka a ba magadan shi komai sai dai an ruwaito wasu maganganu daga wasu magabata da suke halatta haka amma ba su da yawa shi ya ce ajma'an nasu ba'adahu ala khilafihi daga baya kuma an samu malamai sun yi sun yi ijma'i akan waccan maganar da wasu suke ganin cewa mutum ya halatta zai iya ɗaukan dukiyarsa baki ɗaya ce ya sadaka da ita kada ya haka wal jumhur ala annahu la yusibu jami'i malihi mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ba a yadda mutum ya wasiya da dukiyarsa ga baki ɗaya ba wa in lam yakul lahu warisu ko da bai da magaji ko ba da magaji malamai da yawa ba duka ba sun tafi a kan cewa ko mutum bai da magada to ba sa can a ce yayi wasiya da dukiyarsa gabaci daya amma wa Haba abu hanifata wa ashabuhu ala an wa ishaq wa ahmad wa malik fi ahadi qawlayhi fi ahadi qawlayhima ila jawazi dhalik amma an ruwaito daga al-imam abu hanifa da almajiransa da ishaq ibn rahawayhi da al-imamu ahmad bin hanbal da al-imamu malik a ɗaya daga cikin maganganun su guda biyu su suna ganin ya halatta in mutum bai da magaji kafin ya rasu ya ce duk dukiyar shi wasiya da ita wa ruya an ali ibn mas'ud sannan an ruwaito wannan magana daga sahabbai guda biyu sayyidina ali radiyallahu anhu da kuma sayyidina ibn abbas ibn mas'ud afwan radiyallahu anhu su ma sun tafi akan cewa idan mutum bai da magada zai mutu to ya halasta yi wasiya da dukiyarsa ga da wasu ba za su gane dalilin wannan sabanin ba asalin wannan sabanin gashi nan al-imam al-qadi iyad ya wa sababu hadha al-khilaf al-khilaf fi al-khilaf fi dalilin da ya ja wannan sabanin shine sabani a game da baitul mali hal huwa warithun shin shi baitul mali magaji ne aw huwa hafizul lima yuj'alu fihi ko ko shi mai tsara kawai abin da za a aje a cikin sa ne wasu malamai sun tafi akan cewa baitul mali ana daukar sa a matsayin gado shi yasa sukan kawo a wata kwakwalwa fiqh sai su lissafo magada gabaki daya mazan su da matan su sai a ce akwai wani magaji kwara ɗaya na nan waye shi to sai a wasa kwakwalwa a wasa kwakwalwa wanda kwakwalwa shi ta wasu sosai sai ta yi baitul mali ne to wasu malaman suna ganin baitul mali magaji ne wasu kuma suna cewa baitul mali ba magaji bane me ake nufi da baitul mali magaji idan mutum bai da magada ga baki daya to baitul mali ake kai dukiyarsa ai ko a lokacin da ake da baitul mali to shine sai suka dauka cewa shin baitul malin nan gado yayi ko ko a an dai kai kuɗi ne an aje a cikin sa wasu malaman suka ce baitul mali warifun wasu kuma suka ce hafizun lima yuj'alu fihi shi ba magaji bane shi shi banki ne kawai ana aje kuɗi ne domin a raba ma waɗanda suka cancanta a basu to wannan mas'alar baitul malin in mun zo raban gado insha Allah ta'ala za mu yi magana a kanta akwai maganganu da yawa a kanta to shi yasa sai suka ce haka kauli rajihi ne ya halatta idan mutum yana da dukiya kuma bai da magada babu laifi ya sadaka da dukiyarsa ga baki ɗayanta ya halasta musamman a wannan zamanin namu al'amarin zai fi haka ina baitul mali yake ba mu da baitul mali so daga duk mutumin da yake da dukiya kuma bai da magada to maganar fi inganci ita ce yi sadaka da dukiyarsa ga baki ɗaya ya fi ya kashe rigima ba wata rigima kuma da za ta biyo baya sai yi wasiya ce to dukiyar shi ga baki ɗaya ya ba su wani ko ya ba kungiya kaza ko ya ba masallaci kaza ko ya ba makaranta kaza ya dai sa a cikin al'amami khairiyya a cikin ayyukan alkhairi ga sunan suna da yawa a yau to waɗannan su ne wasu bayanai da suke ba mu karasa bayanan da suke da alaƙa da hadisin ba ko hadisan guda biyu ina ganin za mu basu shi karatu na gaba insha Allah ta'ala sai mu karasa in kuma lokaci ya ba mu sai mu shiga cikin kitabul fara'id sai a fara bangado dama daga wasiya sai ban gado ko min ba da wasiyatin nusi biha aw dayn hmm. daga cikin al'abin nan ma ya ta'allaku bi tarikatin maiti abin da ke da alaka da dukiyar da mamaci ya mutu ya batta akwai fitar da wasiya akwai fitar da bashi kafin nan kuma akwai fitar da abin nan abin da za a yi ɗawainiyar kai shi makabarta tun daga sabu abin za a masa wanka in ruwan siya za a yi a siya mm. in sabulin siya za a yi a siya turaren a siya abin da magariya a siya da sauran makamantan haka Allah ya sa mu cika da imani Allah ya albarka a cikin rayuwarmu Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmai shugabannin mu Allah ya musu jagoranci Allah ya zuciyarsu Allah ya ɗora su akan daidai Allah ya kare su daga kurakurai da aikata abin da ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da ya yarda da shi akan tsarin sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in tambaya ɗaya ko biyu kawai sun isa shi mu na rufe wa alaikum salam

idan shi a'a ah, ah, to sahabi ah, ba sahabi ka ji ba an ce ba kauye ba kai ba kauye ne typical ba kauye ba sahabin annabi sallallahu ne wannan sa'adi shine sahabi kamar yadda karatun me ya ya faɗa gashi annabi sallallahu ya zo gaishe shi gashi mun faɗa yana cin al'asharatul mubashirun bil janna gashi mun ce yana cin asabiquna al-awwaluna sannan gashi mun ce yana cikin ahlu shura Ka eh, kaga wannan babu ma bukatar tambaya cewa shi sahabi ne ko ba sahabi bane shi ko wancan ba kauya dan kasar kufa ba sahabin annabi sallallahu alaihi bane bai ga annabi sallallahu alaihi bai rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba halin shi ma na nuna shi ba sahabi bane ai wani mutum ne can daban irin mutanen da ba su da kirkin nan hmm. ba sahabi bane bai da alaka da sahabbantaka ko kusa ba sahabin annabi sallallahu alaihi bane na'am mm Ake da ne? Tribunal? To, kai ko kotuna ne. Kotuna ne ƙanana waɗanda ake kafa saboda wata manufa. kamar kaga akwai in an ce tribunal a doka ta ƙasa kotu ne da ake kafawa kotu ce da ake kafa ta don ta aiwatar da wani abu in aikin ta ya wuce shi kenan ko kuma aka ba ta wasu jurisdictions aka ba ta wasu hurumai ba ta wuce waɗannan hurma. kamar misalin kaga akwai tribunals na na abin da ya shafi zaɓe rigingimin zaɓe akwai tribunals waɗanda suke sauraron koke-koke na makwabtaka makwabci da makwabci akwai tribunals na masu karɓa haraji wanda bai karɓa haraji ba bai ba da haraji ba a kai shi akwai tribunals na duba gari ma suna tribunals wanda za a kama mutum a kai shi ya ban matsan shi tana ta wari bai kwashe ba ko kuma bai share gidan shi ba shi ne wannan amma ban fahimci a nan ustazu ai ba ba ba baitul mali bane sai mu yada shi da baitul mali ai shi zan ce muku ku yi hakuri in mun zo in mun zo ni ni rubutu na da nayi na digiri na a shari'a akan baitul mali nayi akan baitul mali nayi kuma kuma tambaya dama nayi shin yau akwai shi taken ma rubutun nawa kenan akwai shi yau to in ba shi kuma ya za a yi da shi ko zaka akwai bayani game da baitul mal sadaqata ha <laughs> ah, kun karu ba hmm. a halin hmm. in bai da 'ya'ya in bai da 'ya'ya zai iya yi duka amma in ba yi da 'ya'ya in yana da 'ya'ya to ba zai yi ba ba zai yi duka da dukiyarsa duka ya ce ya yi ne bambanci to da rashin lafiya da ciwo me ake gudu dai an ce kada ya bar su alatan yatakaffafuna sunan nas ko saboda haka ko yana ko lafiyar shi kalau ko ba lafiyar shi kalau ba ba zai sadaka da dukiyarsa baki ɗaya ba amma tambayar ita ce in yana cikin halin lafiya zai iya sadaka fiye da sulusi amma ba duka ba to shine sai a ce ya halatta zai iya yin sadaka fiye da sulusi in lafiyar shi kalau domin ana tsammanin zai kuma iya samun fiye da su a lokacin da ya ci gaba da rayuwa saɓanin mutumin da yake warwas a kan gado na asibiti kaga wannan ana tsammanin shi kan shi ya nan sa'adu na nufin rasuwa zai yi tunaninsa zai rasu to mutumin da ke tunanin zai rasu ai baya tsammanin dukiyar shi za ta karu to shi wannan ba zai ya halatta zai iya fiye da sulushi amma ba zai da duka ba hmm. Hmm. na tuna hmm. umar cewa shi a hmm. shi kuma na umar yana rabi ita ya dukiyar su da ake nufi ba ana nufin hadda gidansu da komai da komai ba ai malu ne a ana nufin abinda da nake da shi yanzu a gida na ɗan kuɗi haka na hannu shi ake nufi amma ba ana nufin sun yi sadaka hadda hadda gidan suka dauko suka kawo manzo Allah wasallam gida ba malu bane gida yana cikin malu amma abin da ake nufi abin da suke da shi a wannan lokacin wanda suke ɗan tsawon watawa amma ba duka su ake nufi ba gidan mutum sa ne motarsa sa ce eh, gonarsa sa ce duk suna cikin dukiya sannan kuma kuɗin da yake jalautawa su ma sunansu ne dukiya to shi ne wannan akwai bambanci tsakanin kuɗi da dukiya a shari'ar musulunci Almanu dukiya ce nan gabaki ɗaya to sannan kuɗi na kashewa ce akwai amma kaga akwai almanu wanda ake ɗaukan su a matsayin aqarat mal ne filaye da gidaje da gonaki suna al'aqarat duk suna ciki sannan haka manafi dukiya ce ita ma manfa'a kamar misali mutumin da ya kasance ƙwararre ne shi a wani fanni to yana tsammanin ai zai samu kuɗi kamar architect kamar kwanci soyayya kamar lauya kaga suna da manafi na kwakwalwarsu to su ma dana ɗauka a matsayin dukiya والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله